kimanin matasa dubu ashirin da biyu ne suke neman guraben aikin ɗan sanda wadda ake tantance su a nan bauchi kwamishinan 'yan sanda awal musa muhammad shi ya bayyana haka a lokacin da inda ake tantancewar a makarantar horar da 'yan sanda da ke nan bauchi cp awal musa muhammad ya ce hukumar 'yan sanda ta ce ba ta bayyana adadin wanda za a ɗauka ba a matsayin ɗan sanda a faɗin ƙasar nan ya ƙara cewa makasudin ziyarar ce tabbatar da cewa an bi dukkan ka'idodin da ya dace da umarnin hukumar speto na 'yan sandan najeriya da kuma shugaban hukuma na 'yan sanda na bangaren tantancewar wanda cp awal musa muhammad ya yaba ma Spetan 'yan sandan najeriya kayode matakun da shugaban hukumar 'yan sanda salama arasi mai ritaya ya ƙara da cewa makasudin ziyarar cibiyar an bi dukkan umarnin tantancewar yadda ya kamata inspector 'yan sanda da kuma shugaban hukumar tantancewar salamu arasu mai ritaya kwamishin 'yan sandan wanda ya ba ma shugaban hukumar 'yan sandan najeriya da shugaban hukumar tantancewa salamu arasu mai ritaya kuma zuwa na nan gaskiya na ga abin ya bani sha'awa mutuka saboda na ga yadda ake abubuwa a tsanake bisa doka kuma su kansu wanda suke ake tantancewa din ah, daki-daki ah, babu wani matsala ko jigata ga yadda ake yin so abu ne na abu ne mai ban sha'awa wannan kuma ah, waɗanda suka shiga aikin suke nema su shiga aikin da suke nema suka applying aikin nake nufi za su kai wajen mutum dubu ashirin da biyu a ciki kuma za a tace kuma hukumomin sama su suka san adadin kowace jiha mai za a bata kuma abin da za a ɗauka fatan dai shine mu yi mu zama lafiya kuma a samu biyan bukata ala hakika babu wani abin da yake mai daɗi a wannan lokaci shine ƙarin da za a samu na ma'aikatan 'yan sanda. Rarta a hukumar aikin 'yan sanda ta jihar Bauchi Hajiya Balkisu Salisu Muhammad wata ya samu wakilcinta Angulu 'yan kadiri ya wakilce ta a wajen tantancewar inda yake amsa tambaya ga manema labarai a zuwa mu bauchi dai mun fara aiki ranar ranar alitini daga alitini zuwa yau ne muke interview ba wata matsala state government da kuma da police command na bauchi abinda muke nema da taimakon ubangiji sun bamu ko ashirin da wani abu masu neman aikin daga bauchi amma mun sani cewa a najeriya gaba daya numban da za mu ɗauka ma a yanzu dai ba su kai wannan dubu ashirin ba eh, amma ina son tabbatarwa kowa shine abin da jihar bauchi take nema za a bata da taimakon allah tare da ministan harkokin 'yan sanda dr santa ibrahim gaidam wanda abdurrahman sulakatagun ya wakilta a wajen tantancewar na da kansa ya gama ya gaya mana cewa ga abubuwan da suka tsara kuma yadda ya faɗa haka muka gani sun tarbe mu lafiya sun kawo mu mun ga yadda abubuwan shi to babu wata matsala mu dai da muka ai mu aiki muke a bincike police da su duk wanda ya taho mu mu ne gidansa a nan tunda kaga kowace jiha na yi a jihohi 36 da kuma abuja babu yadda za a ce da kansa zai je ko ina so a ma'aikatan ofis ɗinsa shine za a tuttuwo wadda za su zo su duba su ga me yake kama mu mun zo mu ne ido a nan kuma duk abin da muka gani za mu koma mu faɗa jamilu barau daga bauchi a tarayyar najeriya